'yan uwana maza da mata ina muku godiya da halartar wannan gagarumin taro na ɗabbaka wannan masana'anta wacce za ta canja tarihi na jajibawa sanin kanku ne wanda suke bibiyar maganganu na a yau kun san cewa mai ya kusa zama tarihi mu jigawa mun san lokaci ya yi na dogaro da kai mu jigawa mun san mun ɗaura shiri tsab na yanda za mu farfado da tattalin arzikinmu mu rabu da zuwa abuja karɓo wancan kudin na abuja kuma sanin kanku ne ba zai yiwu ba sai mun samu manyan masana'antu irin wannan wanda za su fara motsa kananan masana'antu su shigo su cika wannan jiha da ta ubangiji wannan aiki da aka sa a yau alherin da zai kawo kamar yadda kuka sani kamar yadda muka ta bayani a ka ba ƙarami ba ne wasu watakila wanda ba su san tattalin arziki ba wanda ko ba su san matsalar da mai yake ciki ba a duniya suna ta kai da kawo tunanin cewa wai da badaru za a haɗa baki a cuci talakan jiga to a gaya musu wannan tsari da aka yi mun ƙididdige mun buga mu. mun tabbatar talakan jigawa sai ya linka abin da yake samu kashi ɗari uku da hamsin a fasar ɗari uku da hamsin a kan yadda yake samu wato kashi uku da rabi manoman da aka sai gonarsu an ba su hekta dubu shida a cikin gonar raken su yi noma a ciki bayan wannan mun bude daji mun sake ba su shekta dubu shida hekta dubu goma sha biyun da aka ɗauka ta dawo wa manomi sannan mun ba shi kuɗin da aka yi niyyar a bayan na compensation ya yi jarin noma da shi bayan haka gonar da zai shi shuka zai samu ruwa ya kwararo masa a tsakiyar raken zai shuka gyaɗa, zai shuka wake zai shuka duk abin da yake so wanda zai kawo masa kuɗi har sau biyu a shekara maimakon sau ɗaya da yake da to a gaya musu mu ba irin su bane da mu ba za a haɗa kai da mu ba a cuci talakan jimawa ba karo ban ƙara godiya ta musamman ga baba buhari Allah baba lafiya da ya ce mana a koma gona ya ce babban ɗana gwamnan kebbi ka jagoranci gwamnoni a koma noma arziki na gona yan jiga mun ba da ko kuwa mun ji kiran baba buhari to alhamdulillah ga kira na biyu ya ce duk abubuwan da muke shigowa da shi kasan nan mu ga yaya za a yi mu shuka mu noma mu gyara mu sarrafa kasan nan to yau mun tabbatar wa baba cewa mun ɗauko wannan sahun sukarin da yake sa dala a siyo a kawo ƙasar nan to mun sa ɗanbar fara shuka shi da yinsa a najeriya mu nage wa dala nauyi masa ba tsaro na jama'ar jigawa baba ya ce lalle lalle Salo zai dawo salo ya dawo a jiga gobe bai dawo mun sa kiran babu ko an sa baba ya ce a yi asibiti a kowane ward mun sa ɗanbar asibiti a kowane ward sa watan da ya wuce mun je mun fara budewa satin da ya wuce mun ba da akida guda talatin mun fara abin da baba ya ce ko mun fara baba ce a hana cin hanci da rashawa mun buga kalkuleta ko ba buga ba ya ce a kama barayi na jin kuna da labari mun fara kama su nake godiya mai yawa da haɗin kan da ake bani da kuma addu'ar da ake shugaban kasa da kuma sanin da muka yi cewa baba ya zo ya ceci najeriya a lokacin da najeriya ta shiga cikin hafi mu jigawa mun sani baba bai kashe zomo ba baba bai kashe zomo ba wayancan mara silimin marasa kallon gaba sun ɓata ƙasa sun bata tattalin arziki sun cinye ajiya da za ba komai baba ya fara gina shi baba ya fara gona dan bar gina tattalin arziki mai karewa kowa zai koma gida fatan za a ci gaba da noma za a rike noma assalamu alaikum